Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta zaɓi Abok Izam mai shekaru 33 a matsayin kakakinta. Abok Izam wanda ke wakiltar mazaɓar Jos ta Gabas a Majalisar Dokokin ɗalibi ne a ɓangaren shari'a a jami'ar Jos. Mr. Abok Izam wanda ya samu zuwa majalisar ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC wannan shine karonsa na farko a zama ɗan majalisa. Duk da shike ban samu saduwa da kakakin majalisar ba saboda zaben shugaban majalisar ƙasa da ya halarta a Abuja, na zanta da wani da suka yi gwagwarmaya da kakakin wajen tabbatar da matasa sun samu madafun iko don aiwatar da tsare-tsare da za su kawo canji a harkokin mulkin Najeriya. Mr. Emmanuel Zokmal shine shugaban majalisar matasan Arewa ta tsakiya wato Middle Belt Youth Forum. shi wannan sabon speaker na plateau da muka samu matashi ne wanda na san shi a cikin harkan 'yan matasan Najeriya. Mun yi abubuwa wanda zai kawo cin gaba na matasa na Najeriya. Kuma ina da tabbashi cewa za mu yi aiki tare mu kawo musu wasu shawarwari wanda mun gan zai taimaka masu akwai sauran inda aka samu matasa sun samu shiga wato matsayi masu girma haka ku a matsayinku na matasa ya kuka ji muna gani abubuwa ta fara canzawa kenan muyi yi murnan da mun ga mu matasa mun tashi muka ce mu ma mun kai da za mu yi shugabanci ba plateau kaɗai ba ko wasu state da yawa a house of assembly ma a ta kasar eh, ibos akwai matasa da yawa wanda a shekaru na wannan shekara amma ba su yi spika ba amma su ne sun cika majalisa na jiha mu mun san mene damuwa mu na zamani kuma mu ne za mu iya gyara shi shi ma wani dan jarida da ke digiri na biyu a bangaren shari'a a jami'ar Jos Friday Derwam ya ce majalisa ta tara a jihar Plateau ya kamata ta fuskanci kudirin dokokin da za su jawo kan matsalolin tsaro da inganta rayuwar matasa. A gaskiya ya dade ana neman hanyar da matasa za su samu zarafi su samu su shiga karagar mulki. Kisan a hikima ba abin da ya shafi shekaru ba ne. Yaro ne wanda mun san shi a makarantar mai nasuwa yana da hangen gaba kuma muna ganin hawan shi a karagar mulki na kakakin majalisar Hasbas fm na plateau state zai sake bude ma matasa hanya na samun shiga karagar mulki a nan gaba na aiki cibis da wani matashi da ke aikin kere-keren injinan sarrafa kayayyakin gona ya ce lokaci ya yi da gwamnati za ta taimaka wa matasa don kawo sauyi a bangaren kimiyya da fasaha Suna na christian sule na ga yawancin matasa kamar ni abinda suna tsakansu a ciki sai shaye-shaye rikici da sauransu gaskiya in za in iya in zona in ja hankalin matasan nan da wannan abubuwan da nake yi lokaci na zuwa da ina so suna tara youth a wuri ɗaya muna faɗa musu muna koyar da su abubuwan yi Allah ya shirya masu rayuwa mai kyau nan da gaba abin da yana taimakon rayuwa shine kowa ya zo duniyan nan na da baiwa kuma baiwanka in ka yi amfani da baiwanka baiwanka zai taimake ka nan gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.